Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya, kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar mu Abuja Madina Dauda ta tambayi Dr. Shu'aibu Madugu ko wani irin tasiri cutar corona ta yi kan kayan abincin da ake samarwa a Najeriya. A gaskiya kamar yadda ya bayani tsoro da ake ji kuma ya zama tilas ne saboda idan kika duba damina ya riga ya sauko an fara kafin wannan matsalan ya shigo. To amma inda za ki kula da inda matsalan ya fi faruwa sosai shine watan kamar peri-urban areas wanda mutanen da suke zama kusa da birane. Kin ga saboda gwamnati da ta kawo wannan dakatar da tafiyoyi lockdown da aka yi ya tabbata ya shafi manoma daga fita zuwa gonakin gonakinsu particularly wayannan manyan manoman da muke da su da suke cikin gari sukan fita su je aikin noma nan bayan gari to an samu matsaloli ta wannan bangaren shi ma so cikin koke-koken da mutane za su yi haka ne tabbas wannan akwai shakkan da dole a sa a rai kan wannan haka amma kamar yadda ya bayani wajen ci gaba da ake a hanyoyi da ake duba za a fitar tabbas noman rani shine dole za mu duba yanzu nan ta yadda hanyar za a bi a inganta noman rani na wannan shekara domin a cike wannan gurbin bancin noman rani manomanmu yana da kyau su fahimta cewa ko a noman ranin su kula da samun ingantattun iri daga cikin ma'aikata na irin wannan da aka yi na bincike aka fito da su su ne ingantattun iri wanda zai kasance idan suka yi amfani da shi girbin da za a samu harvest da za a samu zai ninka wanda a suke tunanin samu da ainihin traditional seeds nasu da suke amfani da shi wajen noma so ya kamata manoma su nima irin wannan iri ingantattu domin amfani da shi a wannan yanayi. Farfesa barin da gare <laughs> ya yi maganan iri ingantattu. To dama irin da muke da su a ƙasa da ba ingantattu ba ne? Wato akwai bambanci idan aka ce ingantaccen iri. da kuma wanda yake ba ingantacce ba idan an ce ba ingantacce ba ba ana nufin ko yana da guba ne ko yana da wani wani rashin alfanu ba amma abin da ake nufi shine yana da karancin ba da amfani idan an kwatanta shi da wanda aka ce an inganta shi ingantawa ita ce ko dai ya yi da wuri misali maimakon ya ɗauki wata shida yana tsaye a gona to masana kimiyya ta dabarun zamani sun taƙaita wannan daɗewansa a gona zuwa kaman wata hudu to kin ga an samu inganci a nan wajen wajen rage a rage yawan lokaci da kuma yawan hidima da za a yi wannan iri na biyu wani irin na gargajiya yana iya yawa kawai amfanin da zai baka buhu goma ne aka dada ɗaya to amma waɗannan wanda aka inganta an yi dabaru na zamani an yi an zaɓo su an inganta zai baka maimakon buhu goma za ka samu buhu arba'in zuwa hamsin to wannan shine ingantaccen iri abin da ake nemi sannan na biyu biyu shi iri akwai bambanci tsakanin iri da tsaba wadda ake saidawa a kasuwa. Duk wani tsaba da ka gani a kasuwa ba lalle ba ne ba iri ba ne ba wannan abu ne na abinci ba shuka shi ya kamata a yi ba. Iri an tace shi ya kasance yana da hali na cewa in ka shuka shi zai tsoro zai baka yabanya yadda ya kamata. Amma wancan tsaba da ake saidawa a kasuwa dama an yi shi ne don ya zama abinci. Wannan shine bambanci tsakanin inganci na iri da kuma wanda yake iri na gargajiya. To shi wannan iri ingantaccen bai shafan kayan abinci irin namu na gargajiyan kamar wadda kake cewa hatsi da za a iya sayarwa a kasuwa? Ba abin da zai shafe shi illa kawai ya samu ƙarin amfani ne da nagarta na halaye daban-daban. Alal misali ana samun iri wadda yake na rake wadda yake yana da zaƙi sosai fiye da rake na gargajiya. Ana iya samun masara wadda yake da manyan kwaya kuma yana da manyan zan zangarniya da yake goyo manya-manya sosai kuma mai yi da wuri akwai ingantaccen iri wadda kasancewa wani wurin damina ba ta da tsayi sosai watakila daminan su kwata-kwata baya wuce wata hudu akwai nau'ukan masara waɗanda suke sama da wata hudu kwana ɗari da ashirin wani ma kwana ɗari da arba'in da talatin to wurare da dama ba za su iya shuka wannan masara ba amma yanzu ta hanyar kimiyya na zamani an taƙaita an bullo da iruruwa waɗanda suke da inganci abincin zuwa da wuri sukan yi da wuri ta yadda wurare da suke masu gajeren damina kamar can arewacin najeriya irin su wurare su babura su dan batta za ka iya shuka wannan masaran mai yi da wuri ba ma mai yi da wuri kawai ba akwai mai yi da wuri akwai wadda aka saba da shi akwai mai yi da wuri akwai kuma mai yi da wuri wannan mai yi da wuri-wuri mun bullo shi ne saboda ya biya bukatun wuraren da suke da ah, gajeren damina ire-irensu ko kuma gyada a ce ana so a ƙara yawan mai daga buhu ɗaya kwalba nawa za ka samu na man gyada idan aka tace to wannan ake ingantawa a ga cewa wannan gyadan ya ba da mai sosai sosai fiye da yadda aka samu na gargajiya masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilarmu mu abuja madina dauda sai julia leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin